فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ta yaya za ku kare kanku ku kiyaye kanku daga wata rana mai tsanani da tsawo ranar da kawunan yara suke furfura saboda tsananin tsoro da tsawon wannan rana idan har kuka kafirce da Allah kuma kuka ta manzansa